an kai wani babban harin bam a mogadishu babban birnin somalia ma'aikatan asibiti sun ce akalla mutane goma sha biyar sun hallaka wasu sha shida kuma sun samu raunuka a harin da aka kai da mota shine na baya-baya a har-haren da aka kai da Mogadishu a 'yan makonnin nan an kuma sami karuwar kashe-kashen ɗaiɗaikun jama'a waɗanda aka ce yin ƙungiyar alshabab ne ga rahoton jabir mustapha sambu Wannan shine harin bam na hudu da aka kai Mogadishu a cikin kwanaki biyar da suka wuce. A wannan karan ma an hari gidajen cin abinci da kantina da kuma otal-otal da ke yankin Maka Almukarrama, ɗaya daga cikin yankunan da suka fi tsaro a birnin. Lokacin da bam ɗin ya fashe yau da safe, yankin na cikin makil da jama'a, kuma kamar a sauran lokuta galibin waɗanda harin ya ritsa da su fararen hula ne. A matsayina na uwa abin na ta damun hankali. Yana kira ga waɗanda ke kai har-haren da su dina. Muna kuka kusan kowace rana saboda ana kashe 'ya'yanmu da mazajenmu. A 'yan makonnin nan dai an samu ƙaruwar hare-hare da mayakan Alshabab ke kaiwa a Mogadishu. A ranar Talata da kuma Laraba an kashe mutane biyu a harin bam da aka ɗana a cikin motocinsu. A ranar Asabar ma an kai harin ƙunar bakin wake a kan ginin wata ma'aikatar gwamnati harin ya yi sanadiyar hallaka mutane sha ɗaya ciki har da mataimakin ministan kwadago na ƙasar sakar ibrahim abdallah a wani jawabi da ya yi wa majalisar dokokin ƙasar shugaba muhammad abdullahi farmajo ya yi kira ga 'yan ƙasar da su haɗa kansu wannan yakin ba mu ba ne amma wajibi ne mu ci gaba da shi har sai mun yi nasara saboda haka wajibi ne mu haɗa kanmu domin mulkushe 'yan ta'adda waɗanda ke kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba. Sai dai duk da wannan tabbaci da shugaban ƙasar ya bayar, wasu daga cikin sojojin da ke yaƙi da mayakan al-shabab suna ficewa daga sansanoninsu da ke tsakiya da kudancin ƙasar. Sojojin sun ce sun yi hakan ne saboda ba a biya su albashinsu ba na tsawon watanni, sai dai gwamnati ta musanta wannan zargi. To za ku iya samun wasu bayanan akan harin Somaliyar da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Darajar kuɗin Turkiyya na lira ta ƙara kwaɗuwa sosai inda a kasuwar yau ta zube da kusan kashi shida bisa ɗari. A watanni uku na ƙarshen shekarar da ta wuce, tattalin arzikin ƙasar ya ragu da kashi uku cikin ɗari, kuma yawan marasa aikin ya ƙaru. kuma koma bayan ba zai yi wa shugaba erdogan daɗi ba ganin cewa ran lahadin nan ake zaben yankuna a turkiyar ga rahoton alhaji joru kulbali kowace kusa a nan alama ce ta sabon gidan da suka yi fatan mallaka suna daga cikin dubban mutanen da suka biya su domin sayan gidaje a wani rukunin sabbin gidaje a birnin santambul amma yanzu aikin ya tsaya cik Abu ɗaya tilo da ya rage musu yanzu dai shine su nuna ɓacin ransu. Wannan bidiyon da ke tallata rukunin sabbin gidajen na Fikir Tepe alama ce da ke nuna yadda tattalin arzikin Turkiya ya bunƙasa. Akalla mutane dubu goma sha biyar ne aka tilastawa tashi daga gidajensu domin gina sabbin gidajen. Sai dai yanzu wani makekin rami ne a wurin domin jarin kamfanonin da za su yi aikin ya kare. Zainab Duzgunoldo na cike da fushi yayin da take nuna wa wakilin BBC wurin da tsohon gidanta yake. Kamar in rusa kuka, yanzu jakar da ke bayana ita ce gidana. Ina jin kunya in tambayi 'ya'yana kuɗi. Jami'an gwamnati suna yi mana alkawura sai kuma su manta da mu bayan zaɓe. An yaudare mu. Masana'antar gine-gine dai ta taimaka wajen ci gaban Turkiyya. gwamnati ta yi ta ba manyan 'yan kasuwa kwangiloli domin samun goyon bayan su ta fuskar siyasa sai dai yayin da farashin kayayyaki ya karu da kashi 20 cikin 100 kamfanoni na durkushewa abin da ke yin illa ga tattalin arzikin kasar domin yaƙi da hauhawan farashin kayan abinci na kusan kashi 30 cikin 100 gwamnati na sayar da kayan lambu kai tsaye ga masu bukata Yayin da wasu ke marhabin da wannan mataki, wasu kuma cewa suke wata dabara ce saboda zaben da ke tafe. A baya na zaɓi jam'iyyar Erdogan, amma ba zan sake ba saboda tattalin arziki ya taɓarɓare. A wannan karan zan jefa wa 'yan adawa ƙuri'ata. Batun tattalin arziki dai ya ɗaukaka shugaba Erdogan ta fuskar siyasa. Mai yiwuwa kuma yanzu shine zai kai shi ƙasa. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. akalla mutane 19 sun hallaka yayin da gobara ta tashi a wani bene mai ofisoshi a daka babban birnin bangladesh a cewa 'yan kwana-kwana wasu mutanen fiye da 70 sun jikata a halin yanzu an shawo kan gobarar wadda ta faru a wata unguwa ta masu hannu da shuni shugaban venezuela nicolas maduro ya ce za a takaita wutar lantarkin da ake baiwa jama'a bayan sassa da dama da suka hada da caracas babban birnin kasar sun yi kwama sosai da ɗauke wutar a karo na biyu a wannan watan an umarci makarantu da jami'o'i da ofisoshi da su daina aiki shugaba maduran ya zargi 'yan adawa da kulla makarkashiya hukumomi a malta sun kama mutane biyar yayin da suke bincike akan zargin cewa wasu 'yan cirani sun yi garkuwa da wani jirgin ruwa mai ce aikin ceto ana jin cewa mutanen suna tsoron za a maida su libya ne wata kungiya mai ceto jama'a tana son malta ta karɓi mutanen a matsayin 'yan gudun hijira dimbin jama'a ne za su tuɗaɗa zuwa japan don halartar wasannin olympic a shekara mai zuwa don haka tsaron lahiyarsu yana da muhimmanci matuka a gasar ta japan a karon farko za a yi amfani da na'urori masu gane huskokin jama'a ga ahmed abba abdullahi da ƙarin bayani miliyoyin jama'a ne ake sa ran za su ziyarci birnin tokyo a shekara mai zuwa a lokacin gasannin olympic da paralympic daga cikinsu akwai mutane fiye da dubu ɗari uku da suka samu izini daga hukuma sun hada da 'yan wasan da masu aikin sa kai da kafofin yada labarai da sauran ma'aikata dukkansu suna buƙatar izinin shiga wasu wuraren da aka keɓe kamfanin japan na nec ne ya ƙirƙiro da na'urar mai amfani da injin mai kwakwalwa da ake kira neoface kamfanin na ikirarin cewa tsarin yana da inganci kashi 99 cikin 100 kuma kusan nan take. Tana gane idanunka da fuskarka da girman fuskarka da sauran abubuwa. Na'urar na amfani da ɗaruruwan bayanai, sannan ta kamanta su da hotunan da ke jikin katuna. amma ana nuna damuwa game da sirrin mutum sakamakon amfani da irin wannan na'urar. Ya ce za a adana bayanan da mutum ya bayar waɗanda aka gyara yayin da yake cike takardu. Da zara an kammala wasannin za a kawar da bayanan ta hanyar da ta fi dacewa. Sai dai ko shakka babu gwajin na'urar ya sha bamban sosai da yadda lamarin zai kasance a zahiri. za a ga ko na'urorin za su yi aiki da kyau a wasannin na baɗi?